a tattaunawa da shi ta wayar tarho shugaban kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na ƙasa comrade usman yusuf dutse ya yaba da yadda yajin aikin ya yi tasiri sannan ya ci gaba da cewa eh to da yajin aiki an kaddamar da shi kuma an samu haɗin kai sosai a wajen da na gwamnatin tarayya da na jihohi duka kuma ya jawo hankalinsu abubuwan da ba zai yi ce eh, kamar ki fara da bismillah ya maganin komi da komi a lokaci an kira sun kira mun zauna kuma na samu matsayi a kai. jami'an gwamnatin suka gayyace ku? eh ku ne da ku janye wannan yajin aiki ku. bayan sun muna kira shi inda akwai ajiyar eh, a matsayinsa da minista kuma yana so abin da ya kamata a kamata yi ya amfani da ilimin su kuma da basirar zaben siyasa ya amfani da shi a zamanin da muka yana samun fahimta tsakanin hmm. eh, shi da ma'aikata. barazanar nan ya yi a kan batun cewa idan ba ku koma bakin aiki ba ne za a hana ku albashi ko. eh haka yi fada haka yi fada wurin ba kowa wani zai albashi to yi a wannan ka'idar mashi akwai akwai

ya fi shafar su ɗalibai. sunana kwamarat ibrahim malam damba abubakar ta tara polytechnic da ke cikin garin bauchi ni ne shugaban ɗalibai na makarantar gaba abin da zan ce game da wannan yajin aiki na gargaɗi da ƙungiyar malamai ta shiga gaskiya mu ɗalibai mu ta shafa shine muke roƙo abu ne wanda ya taso daga federal section saboda haka muna roƙo dukkan wanda suke da hannu ko suke da hurumi a wajen sulhu da su shugabanni na makaranta na polytechnic suke nema muna roƙo mu a matsayinmu na ƙungiyar ɗalibai dukkan wani abin da za su yi na gaggawa a yi saboda a kawo agaji wa mu ɗalibai da muke cikin makaranta da kuma wanda suke wajen makaranta kasancewar abubuwa da dama suna faruwa wanda kuma za a zo a samu babu malamai. Abdulhamid Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.